سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى أبو, أبو عبد الله البخاري رحمه الله باب فرض صدقة الفطر هل يزوجتين كتاب الزكاة wanda ya kawo babi akan cin zakatul fitr ita ce zakar da ake yi bayan wato cika watan azumi wanda ita ce zakatul fitr قال a أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة البقر قريبة da abu al'aliya da afa da ibn sirin suna ganin wajabcin zakatun fitr balhuwa kaulu jumhurul ulama shine fatawa na mafi rinjayen malamai cewa zakatun fitr dinnan farilla ce bambanci a ce tsakanin farilla da wajibi wannan a wajen malaman hanafiya su ne suke bambanta tsakanin abin da za a ce wannan farilla ne ko wannan wajibi ne gane ko a wannan malaman hanafiya ne suke da wannan bambanci amma sauran malamai ba su a bambanta tsakanin farilla da wajibi dukkan su abu ɗaya ne su a wajensu suna cewa abin da yake farilla ne huwa ma tabbata bi dalilin qat'i wanda yake wajibi kuma ma tabbata bi dalilin banni wannan ala tafsil indahu قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة a wannan hadisi na abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta wato zakatul fitr zakata wato asalin isharwa sa'i na dabino sa'an min tamri sa'i daya na dabino shine inda ya gabata a cikin zakka shine wato Muddu nabi guda hudu arba'atu amda shine cikon hannu guda hudu ana mutum ya cika hannun shi haka ya zuba daya ya sake cika ya zuba biyu har hudu shine sa'i daya an gane ko haka mutum zai bada sa'i daya shine wato na mutum daya da haka idan shine da matar shi da ɗansa zai cire wato sa'i uku gani ko zai cire sa'i uku na haka ya ce sa'a min tamri ko dai sa'i ɗaya na dabino au wannan au ne tanwi ba wai kokwanto ba ne a'a ana nuna in akwai wani abu wanda ba dabinan ba ya ce au sa'an min sha'irin da aka ba au ta kokwanto ba ce wannan na mahiyar littanwi ko kuma sa'i na sha'ir shi ne abin da yake kaman wato alkama da jinsinsa ya ce alal abdi wal hurri a kan bawa da kuma ɗa cikakke wal zakari wal da namiji da mace wasagiri wal kabir da babba da yaro minal muslimina daga cikin musulmi kenan idan mutum yana da bawa shi zai cire ma shine alal abdi wal cewa akan bawa ubangidansa zai cire mishi dan yana karkashin shi haka nan karamin yaro mahaifinsa zai cire mishi ko kuma waliyinsa wanda yake kulawa da shi haka nan mace idan ta aure ce mijinta zai cire mata idan kuma tana ƙarƙashin shi ma, ma'ana ya ce ko ƙanwa shi yake kulawa da ita zai cire mata ko uwa ƙalamin musulmin daga musulmi kene ya nuna idan mutum yana da bawa wanda ba musulmi ba ba zai cire mishi ba anna laysat wajiba alai baka kan wanda yake ba musulmi ba wannan shine misalin kamar idan mutum yana da bawa da ba musulmi ba kaga yana karkashin sa amma ba zai ci da mishi ba annahu laysa muslim yace min al-muslimi wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila as kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni cewa a dinga bada ita kafin mutane su fita sallah don wannan shine babbar hikimarta saboda in ka ba mutum kafin sallah ya san yana da abin da zai ci a gidansa ba sai an dawo daga sallah ba da haka kafin a fita sallah wani zai wayi gari bai da abin da zai ci hakan ka bashi kafin a ta sallah ma'ana ka ka wadata shi ma'ana ka killace shi daga tambaya ko kuma roƙo a wannan rana babu fitri ala al-abdi wa ghayrihi min al-muslimin babin zakatul fitr akan bawa da kuma wanda ba bawa ba ma daga musulmi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرض زكاة الفطر ساعة من تمر أو ساعة من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين من وجه حديث قال باب صدقة الفطر صدقة الفطر ساء من شعير قال حدثنا حديثا قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن إياه بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري شنو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال kunna nutqimu sadaqata sa'a min min sha'ir Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace mun kasance muna bada ko muna ciyar da sadaqatul fitr sa'i guda daya na sha'ir kuma akwai sabani wanda zai zo a wato hadisin gaba ko kuma kafin ya gama babin shine wasu daga cikin sahabbai kamar Muawiya radiyallahu anhu yana ganin idan aka samu wani nau'i na sha'ir wanda yake da kima yake da daraja fiye da wannan za a fitar da rabin mudinsa gane ko wanda ya zama yana da kima za a fitar da sa'i daya wanda bai da kima sosai wanda yake da kima kuma sai a fitar da rabinsa duk da yake wasu daga cikin sahabbai din ba su ba su dauki wannan fatawa ta mu'awiya ba radiyallahu an gane ko kamar yanzu a ce shinkafa wacce take ta gida ai kudin su ba ɗaya da wacce ake kawo daga waje ba ko sai a ce misali ta gida a cire sa'i daya wacce ake shigo da ita daga waje a cire rabin sa'i saboda kudin ba ɗaya ba an gane ko to muawiya yayi fatawa da wannan saboda lokacin da ya bar madina ya koma sham sai ya samu suna da wani jinsi na abinci wanda ya fi wannan to sai yake ganin an ce a cire shi ma sa'i ɗaya kamar an takura mutane haka sai ce a cire rabin rabinsa to amma dai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da suke nan suka ce wannan ishtihadin sani dan haka su suna nan akan abin da suke ciyarwa ba za su canja ba kala shine Abu Sa'id al-Khudri yake cewa mun kasance muna ciyar da zakatul fitr sa'i na sha'ir muke cirewa ba wai rabi ba Ƙala. babu sadaqatul fitr sa'un min ta'am babu zakatul fitr ana cire ta sa'i ne na abinci abin da ya ya ka wannan babin dan mutum kar ya dauka cewa waɗancan abubuwan da aka ambata kawai tamr da sha'ir sune kawai za a cire musu duk wani abu da sunan shi abinci za a iya amfani da shi an gane ko wannan kuma sauki ne na shari'a da kuma sauwaka ma mutane in an ce dabino ne kawai da sha'ir wasu wajajen ba su san wannan abincin ba ba san shi a matsayin abinci ba ko ya zama ya fi musu wahala fiye da abincin da suke ci da haka so a wajen su. tamr dabino da abinci ne sha'ir ma abinci ne da haka shi yasa yace sa'un min ta'a da haka duk abin da yake abinci ne wanda eh, yantabiqu alayhi ismu ta'a za a kira shi abinci da haka gero abinci ne haka nan masara abinci ne haka nan wake abinci ne duk abin da za a iya dogaro a kansa wannan sunan shi abinci in gane ko saboda haka waɗannan sunansu abinci haka za a iya cire su kenan irin abubuwan da muke da su a nan ƙasar wanda ba su zo cikin hadisin ba su ma sun shiga ciki in gane wasu suna da fahimtar cewa dole sai abin da mutum yake da shi da ba dole sai abin da mutum yake da shi ba gida abin da yake da shi din ba zai kai ya cire ba amma yana da wani abu daban misali gida ajiya a gona ko ya noma ya ajiye yana sto din shi amma ga abin da yake ci kuma abin da yake cin shi wani jinsi ne da ba zai kai ya cire ba in gane ko to ba laifi zai iya dauko wancan ko kuma yana da iyaka abin da zai ci kuma yana da kuɗin da zai iya siyan wani abu ko ba laifin ya iya siya ya bayar matuƙar ba zai takura ba ya nuna yana da wadata in gane ko Haddasa na Abdullahi ne Yusuf kada قال na malikun عن زيد بن أسلم عن إياط بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر ساء من طعام أو ساء من شعير أو ساء من تمر أو ساء من أقط أو ساء من زبيب yace mun kasance muna cire zakatul fitr sa'i na abinci kenan wani abinci wannan ba waɗannan ba ya ce ko kuma sa'i na sha'ir ko sa'i na dabino ko sa'i na al'akid shi ne eh, abin nan nuna raƙumi cikui da ake in ka je nijar za ka same shi da yawa saboda haka wannan akid ana cire shi sa'i ɗaya shi ma au sa'an min zabib ko kuma sa'i na zabib shine inabi idan ya bushe yake zama zabib da haka shi ma abinci ne da haka kenan ana cire shi shi yasa wannan hadisin yana nuna cewa duk abin da ya shafa abinci ne za a iya cire shi a ciki kala babu sadaqatil fitri sa'an min tamr kala haddathana ahmad ibn yunus kala haddathana al-layth annabi anna abdullahi huwa ibn umar radiyallahu anhu قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ساء من تمر أو ساء من شعير قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين min himfati to a nan ne aka fara samu wannan fatawa yace ce sai mutane suka sanya wato kwatankwacin sha'ir ɗin nan sai suna cire himfa ita ake kira asamra wani jinsi ne na sha'ir ɗin amma wanda yake mai kima yana da daraja fiye da wanda yake wajen su sai suna cire muddai ma'ana rabin sa'i domin sa'i huwa arba'atu amdad gane ko mun guda hudu shine sa'i daya to sai mutane suka koma suna cire muddai ba sa'i daya ba gane ko amma nan fatawa aka ba su fatawa ce ta Muawiya radiyallahu anhu قال babu sa'i min زهيد قال haddathana Abdullah ibn Munir annahu sami'a Yazid al adani. قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ساعا من طعام أو ساعا من تمر أو ساعا من شعير أو ساعا من, من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين wannan hadisin sa Abu Sa'id al qudri yace muna fitar da ita ko muna ciyar wa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'i na abinci ko sa'i na dabino ko na sha'ir ko na zabib yace lokacin da Muawiya yazo zo ne ko aikin haji ko umara yazo Madina yace waja'ati samra sai suka samu wannan jinsi sabo na wannan ah, sha'ir ita suke kira as-samra sai ya ce ƙura muddan min haɗa ya adilu muddan sai ya ce ina ganin ɗin ɗinnan shi mu'awiyar kina an hu tana daidai da mudu biyu na wancan kina in mudu ɗaya yana daidai da mudu biyu mudu biyu yana daidai da mudu hudu ke ko da haka sai ba da wannan fatawar cewa shi yana ganin a cire a maimakon a cire mudu hudu a cire mudu biyu na wannan da haka in kana da shinkafa ta hausa a fatawar mu'awiya kenan a maimakon ka cire sa'i daya sai ka ce abin nan na in kana da shinkafa ba ta gida ba sai ka cire rabin sa'i ko tunda kima su ba ɗaya bane tunda kima su ba ɗaya bane kenan sai ka waccan ta fi kima kamar misalin dai da za a iya ganewa kenan shine mafi kusa tunda dukan su shinkafa ne amma wata tafi wata ko qala babu sadaqati qabla al-eid babin cewa ana cire zakatun fitr ne kafin sallar idi cewa duk wanda ya cire ta kafin sallar idi fahiya sadakatun sadaqatun maqbula wannan zakka ce karbabbiya fahiya zakatun maqbula wanda ya cire ta kuma bayan sallar idi ana iya yin qaba'in ta amana mutun ya ramunta ta tana nan akan shi bata sauka ba haka ko da bayan sallar idi mutun zai iya cirewa an gane ko to amma in ya cire ya bayar ba ka daidai da zakatun fitr sunanta kuma sadaka ce ya bayar kawai minas sadaka amma ba ka daidai da zakatun fitr ma'ana cikin lada cikin falala ba ka daidai da waccan saboda iyaka lokacinta ya riga ya ya kuli in gane ko da haka sauran lokacin da zai shiga lokaci ne na na ramuko na biyan bashi ba lokaci ne kuma na wato istihbab ba ba lokaci ne da yake da wato kwadaitarwa a cikinsa sa ba qala haddathana adam qala haddathana hafsu ibn maysar qala haddathana musa ibn uqba an nafi' umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amara bi zakati al-fitr qabl khuruj salah to amazala sallallahu alayhi wa sallam yayi umarni da cire Zakatun, al-fitr ko bada ita gabanin wato fita zuwa sallar idi قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو أمر عن زيد عن إياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعة من طعام وقال أبو سعيد رضي الله عنه وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر yace abincin mu kuma a wannan lokacin sune waɗannan abubuwa Da haka shi muke cirewa kenan yana nufin abincin wasu ma in wani abu ne daban ba wannan ba shi za su ci an gane ko haka abincin wasu shi ma shi za su ci da haka in ka zo kasar nan shikenan sai ka cire shinkafa sai ka cire masara sai ka cire dawa ka cire gero duka yayi duka babu laifi a ciki abin nufi dai shine mu ke tsarkake zuciyarsa domin ta yi wani din ya cina shinkafa mai kyau ya bayar amma zuciyar bata bayar ba mai kyau bace ta tsarkaka ba sai ya zama wanda ya cire gero ya bayar ya fi shi samun lada ma'ana Allah ya karbi waccan bai karbi wannan ba Allah ya ce lan yanala Allah al-humuha wala dima walakin yanalu taqwa minkum wanda ya ji tsoron Allah shine Allah yake karban aikin sa inna ma taqabbalu Allah minal muttaqin saboda wanda ya tsarkake zuciyarsa yayi domin Allah shine Allah zai karba قال باب صدقة الفطر على الحر والمملوك باب cewa zakatul fitr tana kan bawa tana kan kuma da wa qala zuhri fil mamlukina litijara zuhri shine Muhammad ibn Shihab daga cikin tabi'ai yana cewa wato bayin da aka ajiye su kaman kadara ne za a iya siyar da su ko da yaushe yace yuzakki fit tijarati wa yuzakki fil fitr ma'ana bawan mai gidansa zai cire a shi bawan zai cire abinda ma'ana yake samu sannan kuma zai cire zakatun fitir makansa sun gane ko ma'ana idan bawa wanda yake mai aiki ne yana aiki yana samun abin da yake samu suna ganin zai cire a fatawarsa in gane ko amma mafi kyau shi ne shi ubangidan nasa ya cire masa domin a ƙarƙashin sa yake dan da abin da ya je ya samu nashi ma'ana ba na bawan ne bai mallakar komai bawa قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال صدقة رمضان ɗayan biyu ko ya ce sadakatul fitri ko sadakatar ramadan ala zakari wal untha wal hurri wal mamluki sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin qala fa'adala an-nasu bihi nisfa sa'in min bur Abdullahi da Umar yace mutane sai suka maye gurbin sa da rabin sa'i na albur fa kana ibnu Umar radiyallahu anhuma yu'ti tamr Abdullahi dan Umar ya kasance yana fitar da sakatun fitr din shi da dabino ne inda shine mafi rinjayen abincinsu. su yace fa a'waza ahlul madinati minan tamr mutanen madina sai bukatar tabino ta kama su ya zama ba za su iya cire shi ba saboda shine abin da suka mu dogara a kansa qala fa ba sha'iran sai ya zama shi a madadin dabinan sai yana bada sha'ir ga yana nuna zaka iya ba da wani abinci kenan fa kana ibnu umara yu'ti anis sabir wal kabir abdullahi dan umar yakan baiwa yakan cire ma kanana daga cikin gidansa har ma manya hatta in kana li yuqi an baniya shi nafi kenan bawan abdullahi dan umar Maudahu. duk da yake ya'yan ta yake cewa har yana cire ma ya'yana yana cire musu ana yana so yawaita alkhair wa kana ibnu umar radiyallahu anhuma yuqiha alladhina yaqbalunaha kuma abdullahi dan umar yana baiwa waɗanda suke karɓar zakatun fitar duniya a wannan lokacin khalifa zai cire wasu mutane ya ɗaura musu nauyin karɓo zakatun fitar don a tara ta ko to abdullahi ɗan umar yakan ba su ya damka musu a hannunsu su kuma su isar ga masu bukata duka ɗaya ne in ka so ka bayar ba wanda zai bayar in ka so kuma in ka so ka bayar da kanka kuma wannan tsari ne da da za a ɗauke shi zai taimaka kwarai da gaske gane ko misali a ce a samu masallatai su dinga karɓa ɗin za su iya tsare amana kar su karɓa su kuma su dinga mana da shi ko har ya zama kuma an shiga kwamitin za karɓi zakatul fitr kuma da sanda ya cire sai cire nashi a je a gefe in ya san zai yi haka kar ya shiga ya kamata ya zama shi ma ya iya cire ma kansa kafin ya zo ya karɓi ta wasu da zai bayar kuma za a samu haka za ka samu kila kama a cikin unguwa za a ce to ai wani ma yana da bukata in shawara ta yawaita ce wani ma yana da bukata wani ma yana da bukata haka ba laifi ana iya tara ta a masallaci sai a samu mutane waɗanda suke masu amana sai su karɓa sai su bayar in gane ko sai su karɓa su bayar saboda kila su a nan wajen za su iya gane wani mai bukata wani mai bukata kila ko wani mai bukatan shi kuma ba wanda zai ba shi ba wanda ya san da shi saboda haka an bude irin wannan kofar zai zama za a iya yada alkhairi gane ko to amma kuma ba a bada kuɗi a madadinta mutum ba zai zo ce to ni ga kuɗi ba a madadin zakatun fitr la ba a bada kuɗi a madadinta gane ko sai dai a bayar da wannan zakatun fitr din a cire daga abinci qala wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn abdullahi dan umar ya kasance kafin idi da kwana biyu ma yakan bayar yana bayar da ita advance in gane ko wani lokacin kafin idi da kwana daya kenan ana ba da ita da zaran ramadan ya kusa karewa wannan lokaci ne na kwadaitarwa amma ba ta wajaba sai rana ta faɗi ta ƙarshen wata ramadan shine lokacin da take zama waji an gane ko da zaran rana ta faɗi to ta zama wajibi an gane ko lokacin ne lokacin wajabtinta amma lokacin istihbab wanta, kafin ramadan da ya kare da kwana daya kafin ya kare da kwana biyu duk ana iya bayar amma ba ta zama wajibi akan mutum sai idan rana ta fadi wannan shi yasa malamai suke ginin mas'ala akan idan aka haifi yaro kafin rana ta fadi ko bayan rana ta fadi idan aka haife shi kafin rana ta fadi ta zama wajibi a kansa ko ba ta zama ba ba ta zama ba sai rana ta faɗi take wajabta kenan sai an haife shi bayan magarba bayan faduwa rana shine za a cire masa amma kafin faduwa rana ba ta wajaba a kansa ba illa ba da abin nan bayan faduwa rana duk da yake wasu malamai sukan yi wato asalin ihtiyar kamar Uthman radiyallahu anhu har yakan cire ma mace mai ciki ma wannan kwaɗayi ne na ma'ana ciyarwa da kuma kyautatawa mace tana da ciki yakan cire mata haka idan mutum yana da mace mai ciki a gidansa mai juna biyu ba laifi zai iya cirewa har da abin da yake ciki an gane ko babu laifi wannan babi ne na kwadaitarwa da neman lada duk da yake bai zama wajibi a kanta ba an gane ko mana mai ciki ko da ranar ta faɗi ma bai zama wajibi a abin da yake cikin ba dan ba a haife shi ba an gane ko qala wa kanu yutuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn ana iya cirewa kafin kwana ɗaya da idi kafin kwana biyu da idi babu laifi kuma takar. kamar yadda abu hurairah radiyallahu anhu yake tara zakar ramadan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bashi ajiya hadisin nan da ya kama shedan da yake zuwa sata akan zakatul fitr abincin da ake ajiyawa ne na sadakatul fitr sai ya zama ana kawo tun kafin lokacin ya kare ala babu sadakatul fitr ala sabili wal kabir babin zakatul fitr akan babba da yawo qala haddathana musaddad qala haddathana yahya an ubaydillah qala haddathani nafi'un an ibn umar radiyallahu anhuma qala فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ساء من شعير أو ساء من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك wannan duka kusan babu sadakatul fitr hadisan mutane biyu ne kawai da Abdullahi dan Umar da Abu Sa'id ya dai ta maimaita su ne saboda babubukan da yake kawo amma hadisai ne na mutane guda biyu da abdullahi dan umar da kuma abu sa'id amma kuma na iya samun wasu ma su rawaito waɗannan hadisai ɗin ta wasu hanyoyi da ba amma suka fi shahara da waɗannan hadisai to wannan shine abin da ya shafi a kitabu zaka ma'ana zakatul mal wa zakatu azzar wa zakatul fitr da zakar dukiya da kuma zakar dabbobi da kuma zakata abinda ake nomawa da kuma zakatul fitr wannan sune haƙoƙi na zakka da Allah maɗaukakin sarki ya rataya akan bayinsa da Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakka na ce wa atu zakka hadi ha dakhila ma'ana duka waɗannan su ma sun shiga ciki bi mashaya fiha zakatul fitr ko zakatul mal ko zakatu al-ghanam ko kuma zakatu Azar. wannan duk sun shiga ciki wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen wannan babi na zakka da littafin zakka littafi na gaba kamar ma da yana bin abu ɗaya bayan ɗaya ne yayi magana akan rukunan musulunci ma'ana tun daga farkon badul khalqi da wa yayi magana akan abin da ya shafi azumi yayi magana akan abin da ya shafi zakka sai mene summal hajji shi yake magana akan hajji wa huwa ruknun min arkanil islam mana rukuni ne daga cikin rukunan musulunci babba amma ga wanda yake da iko gane ko Allah madaukakin sarki ya wajabta shi akan mutane gaba daya Allah yake cewa walillahi ala nasi hijjul baiti walillahi ala nasi hijjul baiti Allah ya wajabta ma mutane aikin haji amma man istafa'a ilayhi sabila ga wanda ya sami iko haka wajibi ne akan kowa da kowa amma yana sauka ga wanda bai da iko an gane ko ah, al-istita'a zai zo cikin babi ne ake nufi da istita'a ne iko na aikin haji shin shine abin hawa ko shine guzuri ko kuma a'a lafiyar da za a ibadar da ita kowane malamai suna suna bayani akan istita'a din nan gane ko Al al-muhim aikin haji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci kuma wani haduwa ne wanda Allah madaukakin sarki ya sa tsakanin al'umman musulmi saboda amfanoni da za su samu a cikinsa Allah madaukakin sarki ya ce Manafi manafi'a lahum liyashhadu Manafi lahum domin su shaida su halarci amfanoni gare su amfanoni ne na duniya da lahira amfani na duniya su haɗu da juna wasu su san halin wasu wasu su san abin da yake gudana a kasashen wasu wasu su gane cewa akwai jinsi daban-daban wanda ba su ba wanda suke bauta ma Allah daya haka ne ko kaga mutane daban-daban jinsi daban-daban dukansu suna bautar Allah guda daya kaga wannan amfani ne ka san haka wata kasar kila ba za ka san akwai musulmi ba sai a aikin hajji in ka su wasu mutanen baka taba ganin su ban ba irin wannan wajen ba to wannan duka amfani ne kuma akwai amfani na duniya shine wato asalin abin da suke samu na kasuwanci Allah ya ce fa idza manasikakum fadhkurullaha inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum ce laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi ku nemi falalar Allah ma'ana ku yi ciniki ku yi siye da siyarwa a cikin wannan ibada ta aiki haji ba laifi shine bai kaga wani yayi kayan wasu abubuwa duk da yake zamani ya zo da wasu abubuwan an hana su da mu kayan gora zai je ya zo da kudade da yawa don zai je ya siya yanzu kuma an ce ba goro sai a koma wani abin ke wani zai ɗinka dogayen riguna irin na mutanenmu sai ka ga ya ji ya kasa a amina ko an taso daga arba yana siyarwa to wannan ba laifi ba za ka ce kuma bai aikin hajji ba wani zai tafi da huluna irin na gidaje siya ba za ka ce me yasa je siya ba da Allah ya ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ko da haka ko da kana aikin haji zaka ga kai kuma wani abu da ya ma kyau kai ma ka siya zaka sai agogo zaka sai jallabiya zaka sai hula zaka sai dabino zaka sai wa duk ga sunan dai fa hada manafi'ud dunya akwai kuma amfani na lahira shine wato lada mai girma da Allah madaukakin sarki ya rataya da dukkan wanda ya tsarkake zuciyarsa cikin aikin hajji kuma ya aikin haji wanda yake kubutacce alhajjul mabrur manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja hadha albayta falam yarkuf wa lam yafsuq raja'a min raja'a ka yawmi waladatu ummu wanda ya wannan aikin hajji, ya fuskanci wannan daki ya je wannan ibada bai yi arrafat ba shine jima'i sannan kuma bai yi fasikanci ba bai yi jayayya da husuma da wani ba to lallai zai zamto kamar wanda mahaifiyar shi ta haife shi Allah ya kankare mai dukkanin zunubansa waɗanda suke babu haƙƙin wani a ciki da yana da kyau a fahimci haka kar mu ne ba haƙoƙin mutane ga cewa an ya ji haƙƙin ya za a wanke masa ban banda haƙƙin mutane abin da ke tsakaninka da Allah na laifuffuka amma haƙƙin wani ka mayar masa ne haƙƙin wani ka mayar masa haka abin da bai shafi haƙƙin mutane ba haka nan eh, alhajjul mabrur manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa aikin haji kubutacce laysa lahu jazaa'un illa aljanna bai da wani sakamako a wajen aljanna sai a wajen Allah sai aljanna ma'ana sakamakon shi kawai ba wai a kankare shine aljanna to ga muke alhajjul mabrur zai zama ya samu wannan babban girma kaga wannan sakamako ne na lahira saboda haka aikin haji ibada ce mai girma wato taro ne wanda yake yana haɗa al'umman musulmi daban-daban na duniya yana sa mutane su san juna su san me yake gudana a ƙasashen juna na musulunci su fahimci juna su tabbatar da wannan abin da Allah madaukakin sarki yake cewa inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum idan a garin ku kana ganin tabu kwa tsoron Allah in ka je aikin haji sai ka raina kanka sai ga wanda ya fi ka tsoron Allah sai kana ganin kaman kai ne ka fi kowa iya ibada a garin ku in ka je makka sai ka gashe baka iya komai ba in kana ganin ka fi kowa yawan karatun alkur'ani in ka je can sai ka ga wani ya fi ka a haka ne kuma dan dama in ba in ba ka ka shiga ba ba za ka iya ganewa ba wani yanzu a garin su ya gani ya fi kowa zama babba an ji yaki ko kallon shi ba za a yi ba ba a ta tashi za ka tashi kana ganin cewa ka tashi cikin dare karfe biyun dare ka bar masaukinka ka tafi ka ba bar ka je ka ko da ka je sai ka samu wani yana sallah kai ba kai bacci ne za ka je ka samu wani yana sallah a je ka samu wani yana tawafi a cikin wannan dare kai kana can kana shan baccinka kana ganin ka buga samma ko karfe ɗaya kana zuwa ka samu mutane a gaban ka. to kaga wannan zai ƙara ma mutum imani zai ƙara ma mutum ya gane cewa shi ba kowa ba ne gane ko don haka dan ka san tsakaninka da Allah madaukakin sarki baka san sauran bayan me ke tsakaninsu da Allah zaka ga kana garin kai mai tsoron Allah ne mai abin nan in ka je sai ka ga wani tunda yake dawabi har ya gama kuka yake na zubar da hawaye kai kuma kana nan ma hawaye mai zuba? ba kuma kana ganin a garin ku an taba ana ganin cewa kai ne ka bi kowa tsoron Allah saboda haka ibada ce wacce take tana nuna ma mutum ya gane cewa shi bawa ne na Allah musamman haɗa surar tun lokacin da mutum zai shiga wannan ibada zai rabu da duk wani abu wanda yake na nuna isa ne mana za ka cira tufafinka duka in kai ɗa namiji ba abin da zai rage a jikinka sai wasu ya guda biyu komai za ka cire ka rabu da shi mana kana nufin ka cire duk wani abu ka koma ga Allah maɗaukakin sarki haka mutum za ka ga ya yi ƙura ya yi datti ka ga mutum yana ta kusantar da kanshi ga Allah yana kaskantar da kanshi ga Allah yana zubar da hawaye yana daga hannunsa yana roƙo wa haka duka yana nuna bauta ne ga Allah madaukakin sarki saboda haka ibada ce wacce take mai girma wanda kuma da Allah madaukakin sarki ya ba shi daman yin wannan ibada lallai dole ne ya kiyaye ya tsare ka'idojinta ya ga yayi ta yadda ya kamata duk da yake ibada ce wacce ana yin ta so daya a shekara shi yasa tafi kowace ibada sauki tafi kuma kowace ibada wahala dan sallah ce kullun kana yin ta so ko wannan kuma so ɗaya kake yi shi yasa in zaka je aiki haji duk shekara sai ka je ka gane wani abu da kila da baka san shi ba shi yasa yana kyautuwa ga duk wanda ya zama yayi niyyar tafiya aikin haji ya zama wajibi ya sanya aiki da yawa sai kaga kawai ana tunanin a tafi ne kawai gane ko haka dole mutum ya tsarkake zuciyarsa kuma ya nemi ilimin yadda zai wannan ibada Don ba ibada bace ta kullum kullum kuma dole mutum ya samu guzuri wanda yake mai tsarki domin ya zo cikin wani hadisi zala sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wanda ya tafi da guzuri wanda yake tsarkakakke to in yayi amsa kira yace labbaik allahumma labbaik za a ce Allah ya karba maka kuma Allah ya saurare ka sannan ibada ka jiya. wanda kuma ya tafi da guzuri wanda yake akwai haramun a ciki mala'iku za su ce lalambai ka wada dai, ba amsa ma ba kuma ba karɓa sau da haka kar mu ke je tara kudaden mutane ya je aikin haji an gane ko gwamnati ya je haɗa kudade na haramun ko na riba ko wani abu ya je aikin haji da su inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kuma da ya kawo kitabul hajji kala babu wujubin hajji wa fadlihi babin wajabcin aikin hajji da kuma falala na aikin hajji aikin hajji wajibi ne akan mutumin da yake da iko an gane ko kala wa qaulin ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul bait kuma lalle Allah madaukakin sarki ya wajabta ma mutane aikin haji a kansu shine ma'ana walillahi ala nasi hajjul bait wannan shine dalilin wajabcin aikin haji a littafin Allah man a ilayhi sabila sai Allah ya ce wanda ya sami ikon tafiya ya samu ikon hanya da za ta kai shi zuwa ga wannan ibada to wajibi ne daga cikin ikon da mutum zai samu shine zamanto na farko musulmi ne na biyu yana da cikakkiyar lafiya sannan na uku yana da guziri an gane ko to wannan aikin haji ya zama wajibi a kansa ya zama yana da guziri mai karfi sannan kuma yana shi musulmi ne sannan kuma yana da cikakkiyar lafiya wanda za a aikin hajji da ita to wannan aikin haji ya zama wajibi a kan shi an gane ko kala wa man kafara sai Allah ya ce duk wanda ya yin aikin haji kenan ya kafirci alhalin ya sami iko yaƙi. fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alami Allah madaukakin sarki bai bukatan abin da ke wajen sa dama shi yake ma almuhim sakamakon shi yana wajen Allah madaukakin sarki قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع wannan hadisin na wato ibn abbas radiyallahu anhuma yake cewa fadl shine dan uwan ibn abbas shi ma fadl ibn al-abbas dan uwan abdullahi dan abbas ne ce ya kasance yana bayan manzo sallallahu alaihi wasallama akan taguwa sai wata mace daga kabilar Khatham kabila ce sai ta zo ta tsaya wajen manzo sallallahu alaihi wasallama sai fadil yana kallanta tana kallon shi akwai damuwa ke. <laughs> wa yanzuru ilayya wa tanzu ilayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana so ya hana shi ana bai halatta mutum ya dinga kallon mace ajnabiya musamman kallon da zai haifar da wani abu kallo na sha'awa fahimna shine wan nazaru ila al ajnabiyya hada min al muharramat hada yahrumu alai inda a ce kallo ne na kuskure ta zo gindawa suka da ido ya dauke kansa da huwa yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi suna ido da ido manzala sallallahu alaihi wasallam har ya lura da abin da yake faruwa sai ya sa hannun shi ta baya yana kauda kan alfadl ana yana nuna mishi wannan abin ba daidai bane an gane ko sai yasa hannun shi ta baya yana kauda kansa mana yana tunkuɗe sa nan sai ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kawo ta wannan hadisin zai zo a can cikin babi kala yace sai waja'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha al-fadl ila shikil akhar sai manzo Allah sallallahu alaihi yana tunkuɗe kansa zuwa ɗaya gefe mana kaga yana yana hana shi wannan abin kaga kaga mutun yazo ya kura mota ido kace takilla shi sai ittaqilla ko kace ittaqilla musamman irin zama da ake yanzu ko zaman bakin hanya ko wani abu makamancin wannan zaka wani ya kula mota ido haka fa hada la jus. wannan haramun in gane ko sai ta ce ya manzo da sallallahu alaihi wasallama mahaifina wato wajabcin aikin haji ya hau kansa amma kuma ya girma ya yi shekaru masu yawa ma'ana in an ɗaura shi akan abin hawa ba zai iya zama ba ma'ana ba zai iya zaunawa kan raƙumi a yi wannan doguwar tafiyar da ba zai iya kuma shi ba zai iya tafiya da kafarsa ba to dama a bayan gaya ma cewa menene yana da lafiya to kaga wannan bai da lafiya amma ta yiwu yana da kuɗin kenan ko kuma shi musulmi ne amma ba lafiya sai ta ce zan iya masa aikin hajji a madadinsa ni in yi amma da sunansa kenan mutum zai iya ma wani aikin hajji ya ce mata na'am za ki iya masa wa zalika fi hajjatul wada wannan aikin hajji na ban kwana ne kenan wannan hukuncin ba a shafe shi ba in gane ko ana iya ma mutum aikin hajji idan ya zamanto yana da iko amma bai da lafiya bai wani abu ya hana shi kamar rashin lafiya in gane ko dan haka bai da lafiya ba zai iya ba amma sharaɗin shi ne wanda zai masan ya zama ya taɓa yi shi kuma ya ma kan shi aikin haji na farilla ta aka karka zo ka ce to ai tunda baba ba zai samu lafiya ba mun ga halin da yake ciki ka sami yan uwanka ka ce to yanzu a cikin kudin shi na cire abin ni na je na mushi aikin haji da in ka je kai taka ce za ta rikide ta zama taka haka dole ka zo ka sake mishi wata saboda haka sharaɗi shine sai in kai ka taɓa yi amma in baka taɓa yi ba to ba za ka ma wani ba domin kai baka sauke haƙƙin kanka ba tukuna za ka sauke ma wani to haka sai idan mutum ya taɓa yi kamar yadda zai zo a cikin abin nan hadisin shuburma wani mutum da yake cewa da baika an shuburma an gane ko wani mutum ne mazala sallallahu alaihi wasallam ya ji lokacin da aka yi niyyar shiga aikin hajji kowa yana cewa labbaika allahumma labbaik labbaika hajjan wani ya ce labbaika umratan sai mazala sallallahu ya ce ya ji mutum ya cewa labbaika an shubruma ya ce ina yi ma ina amsa ma shubruma a sai mazala sallallahu ya ce waye shubruman nan sai ya ce ai wani dan uwan mahaifina ne sai ya ce kai kayan aikin hajji ne ya ce ban yi ba ya ce hujja an nafsika thumma tahujju an shubruma ka fara ma kanka tukunna kafin ka ma shubruma haka sai ka ma kanka kafin ka ma wani kuma ba haka guda biyu a lokaci da shi mana ba za ka je da niyya biyu a aikin haji daya ba kowanne tafiya shi ce mai zaman kanta dan ta kowa tashi ce dan haka ba za ka ce to ni na niyya aikin haji tare da niyya ka kuma na shigar da wani ma ba la wannan duka zai zo a cikin babubukan da za a yi magana ala babu kaulin lahi ta'ala ya atu karijala wa ala kulli bamilin ya atina min kulli fajjin ami wannan ma mas'ala ce ma mun bukhari ya kawo kan aikin hajji shine shin wanne ne yafi falala mutum ya hau abin hawa ya je aikin hajji ko ya tafi da kafa ai dukkan ku za ku ce hau abin hawa aya za ce yanzu ka tashi daga Najeriya ka dau maka kafa ya eh, mutanen da sun yi saboda babu ci gaba babu abin na amma yanzu kan mutum ya zo ya ce to shi fa tun da an ce a tafa a kafan nan da aka bari ya yi ban kwana da iyalansa zai kama hanya daga nan ya kama ya yi mai duguri ya shiga chadi ya shiga sudan ya ce amma sai hawa abin hawa don sai ya keta zuwa dole dole sai hawa abin hawa gane ko almuhim Allah ya faɗa akan abin da ya shafi aikin hajji da yake gaya ma annabi ibrahim cewa wa addin linnasi bil tuka ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin ali kenan Allah ya nuna cewa ana hawa kuma ana tafiya a kafa ya ambaci duka guda biyu dan wasu na ganin cewa tafiya a kafa yafi wasu kuma suna gani akan abin hawa yafi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin hawa ya hau ya tafi kuma akan abin hawa ya aikin hajji. duk abin da manzala sallallahu alaihi wasallam yana aikin haji akan abin hawaye to yanzu shikenan sai ka tafi da raƙumin ka kace bari ka shiga aba da raƙumin ka hada mustahil ai waye zai baka kauce da abin nan Da, wancan lokacin yayi ne dan ya karantar da mutane saboda mutane da yawa kowa yana so ya ga me yake yi shi yasa in yana kan abu kowa zai hango shi ya ga me yake an gane ko to tunda wannan darasin an riga an yi shi an dauke shi kuma an sa shi baya bukatan wani ya zo ya sake hawa abin hawa kuma ai ko to shine yace ya atuka rijalan wannan malaman tafsiri suna faɗan cewa annabi ibrahima shine fara aikin haji wannan shine zance mafi rinjaye haka lokacin da ya ginin ɗakin Allah wa idh ibrahim ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il da ya gama wannan gini Allah ya umarce shi ya gina ɗakin Allah da ya tashi yin ibadan aikin hajji. sai Allah madaukakin sarki ce annabi Ibrahim kayi shela ga bayina dan su zo su yi wannan aiki yace ya Allah madaukakin sarki ni kadai ne murya ta guda ɗaya ce ya za a yi in nayi shela wa zai ji Allah yace, kai kai ni zan isar musu ta haka sai ya faɗa din shine wa addin fin nasi bil hajji in gane ko kama so mu je can gudewar cikin abu nan da akwai wasu abubuwa da wasu na cewa duk wanda ya amsa to shikenan shine cikin wanda za su yi aikin haji wannan kiran na annabi ibrahim haka duk wanda ya je aikin haji ya amsa wannan kiran ne na annabi ibrahim ma'ana lokacin da ya kira din ya amsa Allah ya sa wasu bayi sun amsa haka in ka je kaga kai aikin haji ka amsa wannan kiran ne na annabi ibrahim shine wa'adbin fin nasi bil hajji ya tuka rijalan za su zo ma akan kafafuwarsu dan je baka san ba ba zaka ce ya tuka rijalan maza za su zo maka ba haka ake nufi ba ai ala arjulihim za su zo ma suna tafiya a kafafuwansu wa ala kulli damirin sannan kuma wasu za su zo akan dabba wacce take cikin ta ba komai shine wato raquma da abin da ake hawa shine damir in gane kaman taguwa wacce cikin ta ba komai haka nan wasu za su zo ma suna hawa kan abin hawa shine wa ala kulli bamili ya'tina min kulli fajjin amik za su zo ma ta kowane irin hanya alfajju shine hanya gane ko alfajj shine hanyoyi waɗanda suke buɗaɗɗu masu faɗi mana ko ta wace hanya zaka ga suna zuwa shi yasa wannan kiran ne har yanzu ake amsa yanzu lokacin an yaje kaga mutane daga kowane yanki na duniya ya to ya atun zaka ga suna zuwa ko ina wannan duka wannan kira ne na annabi Ibrahim sai Allah madaukakin sarki ya san da bayansa shine Imam al-Bukhari yace fijajan yana so ya fassara mana fajjin Nga ne ko shine fijajan da yazo a cikin suratul anbiya ko yazo cikin suratul anbiya shine fijajan waja'alna fiha fijajan subulan la'annahum yahtadun waja'alna fiha fijajan to shine fijajan yace at-turuqul wasi'a hanyoyi waɗanda suke masu fadi masu yalwa don haka ya atina min kulli fajjin amik za su zo daga cikin kowace hanya wacce take mai nisan gaske ko kuma mai zurfin gaske amma kuma tana da fadi قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم ابن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة summa yuhillu hatta yastawiya bihi qa'imatan Abdullahi dan Umar yake cewa na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau dabbarsa a wajen da ake kiran shi Zil Hulaifa Zil Hulaifa wajen garin Madina ne an kabar Madina da kaman kilomita 8 zuwa 10 zaka je Zil Hulaifa wannan shine miƙatun mutanen Madina kamar yadda zai zo a abin nan kitabul mawaqit shine miƙatun mutanen Madina aka duk mutumin da yake daga madina ne ya zuwa aikin haji sai ya je zulhudaifa yake daukan niyyar aikin haji gane ko sunan wajen ne zulhudaifa saboda wata bishiya da ake kiranta al ilfa gane ko ake kiranta hulaifa wata karamar bishiya shi da ake kiran wajen zulhudaifa wasu na kiran shi a yanzu an fi sanin shi da abiyar ali gane ko abiyar ali aka fi kiran shi yanzu ko yanzu kan ya ka zaka ga an sa abiyar ali ma'ana rijiyoyin ali wanda wasu malaman tarihi suka ce ali ya taɓa yaki da aljanu a cikin wasu rijiyoyi guda tara a wata amma dai labari ne da bai inganta ba shi yasa ake kiran shi abiyaru ali rijiyoyin ali wanda ali ya yi faɗa da aljanu in ji da yadda ruwayoyin suke faɗa inda yake ba ruwayo ba ne masu inganci amma dai sunan ya shahara ana kiran shi abiyaru ali zulhulaifa shine miƙatin mutanen Madina Abdullahi dan Umar tunda ya aikin hajji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau dabbarsa a zulhulaifa sannan sun bayu illu sannan ya ɗaga muryarsa shi ne ya yi talbiya yayi niyya kenan al hatta hatta sauya bihi ƙa'imatan, har sai da ta tsaya ta daidaitu ma'ana sai mazala sallallahu sallama kuma ya kama hanya kenan abin da yake nunawa idan mutu ya je miƙati zai yi niyya ne a lokacin da ya hau abin hawansa an gane ko in mota ce yanzu sai ka gama komai da komai a miƙati ka zo ka zauna daidai sanda ka zauna kafin motar nan ka motsa to a lokacin sai ka daura niyya an gane ko قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزائي أنه سمع أفا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته أنه قسم صحابي سن إجماعي أكن شوى من صلى الله عليه وسلم أزل حليفة يدور النية gane kuma sai da ya hau dabbarsa abin hawansa rawahu anas wa ibn abbas radiyallahu anhu da anas da ibn abbas da su rawaito wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sabani akan cewa a ina ya daura niyya wasu na cewa wajen da ya sallah dan ya ga masahabbansa cewa mala'ika jibril ya zo ya ce min salli fi hadha alwadi almubarak kai sallah a wannan wato asalin kwararo ko kuma wannan fazazzabo mai albarka wannan shine wasu ke cewa mutum ya je miƙati zai sallah amma manzo sallallahu alaihi wasallama yayi sallar la'asar a nan wajen gane ko sannan ya kwana sai bayan sallar asuba ya kwana a wajen sannan ya tashi ya daura niyya wasu na cewa ya daura niyya a daidai wajen eh, wannan zai zo cikin mas'aloli cewa manzo sallallahu alaihi wasallama niyyar me ya daura umara ne ko aikin haji ne ko kuma kirani wannan mas'ala ce da zai zo a cikin bayan magana aikin haji da haka wannan duka dai sahabban suna nuna mazala sallallahu alaihi wasallam ya hau dabba ya hau abin hawa kenan ba yake yin aikin haji akan abin hawa an gane ko to za mu tashi babi na uku babul haji ala rahal har yanzu dai babin yin aikin haji akan abin hawa mutum ya yi tafiya ya je aikin haji. to da ya je din kuma zai iya ayyukan aikin haji da tawafi da safa da marwa duka akan abin hawa ko kuma ba zai akan abin hawa ba wannan manzala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani ya gabata baya akan abin hawa saboda masu ganin sa an gane kowa yana so ya ga yayi shi yasa shekarar da ya aiki haji aka samu mutane da yawa gabas da yamma kudu da arewa kowa yana so ya ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya aikin haji kuma aikin hajin da yake nan guda daya a rayuwarsa alaihi salatu wassalam da kuma umara guda uku haka zamu tashi babul haji ana ba babin aikin haji littafin aikin haji yana da girma sosai kuma yana da nisa da yawa sosai gane ko sai mu bishi a hankali insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala الله أكبر الله أكبر الله zo ai aiki da mutum zai iya ma wani umara akwai sabani a kai. an gane ko wasu suna ganin wani ba zai ma wani umara ba wasu sun tafi a kan wannan fatawa musamman wasu daga cikin malaman saudiya irin su uthaymin da sauransu fatawar su kenan cewa wani ba zai yi ma wani umara ba saboda hakan bai cikin sunna bai cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar domin zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani da ya ma wani umara dan haka ana magana aikin haji ne shine zai iya ma wani in gane ko to wannan ita ce fatawa gaskiya da mafi yawanci ake bada ita cewa wani baya ma wani umara sai dai umara sannan kuma cikin abin da zai na addu'a ya addu'a ga ga wanda yake yake abin nan dinsa duk da yake wasu kuma suna ganin halaccin yin haka ba laifi sai dai kawai za a ce huwa khalafa sunna wa khilafu sunna ya saba ma sunna ba za a ce dan yayi umara kuma ba ta yi ba ya ma wani ba amma dai huwa mukhalif mana ya saba ma sunna da haka mafi kyau mutum ya kiyaye akan yin sunna kuma ya ce kaman guda nawa ne mutum zai yi wani ka bar shi sai ma guda biyar a rana daya wannan kuma ko a wajen malamai imamu malik yana ganin karhancin yin haka na mafi yawancin malamai cewa mutum ya kuma yau ya yi an jima ya an jima wani sai ma kamar guda biyar da asuba zai je da rana zai je bayan da asar zai je bayan magarba sai ce duk sai ya ba mutanen gidansu an gane ko eh, tikrarun umra mutum ya dinga nana ta umara su da yawa a lokaci daya gaskiya malamai sun kyamace haka saboda na farko suna cewa shi ma bai cikin sunna manzala sallallahu alaihi wasallam kwata kwata a rayuwar shi umara hudu yayi kin gane ko umara ko guda hudu yayi da umara ta hudaybiya umratul qada ngani ko da umara da yayi wanda ya taso daga jirana ngani ko akwai kuma umara da yayi ta uku sannan kuma ta hudu wacce yi tare da aikin hajji da haka ya umara guda hudu ne wannan yana nuna cewa nana ta umaran so da yawa gaskiya ba abin faɗaitarwa ba ne a wajen malamai zai kama zala sallallahu alaihi wasallam ya yi guda uku dalilin yin tabarko kuwa ya je zai umara aka hana shi aka ce zo ya maimaita bane kuma ya zo ya maimaita kaga wannan tana da dalilin ta in gane ko sannan sauran dalilan kuma duk dalilin shiga makka ne kuma yana daga cewa abin nan mutumin da zai shiga makka wanda baƙo ne zai shigo garin makka mafi kyau shine ya shiga da haram gane ko ma'ana wanda zai shiga maka mafi kwadaitarwa shine kar ya shiga maka ba harami duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata shekara ya shiga maka ba tare da haramin ba eh, shekara da aka yi fatu maka ya shiga garin maka akwai rawani baki a kansa ya nuna cewa bai dau aikin umara ba amma dai al'afdal shine wanda abin da ya fi kyautu an mutum dai zai shiga maka musamman bako ne ya zo daga wani waje to ya shiga da niyya to anan kaga masu yin umaran nan guda biyar shi a cikin makan yake kuwa ba ya zo daga wajen maka bane huwa fi dakhili makka mutum yana cikin garin maka ne yanzu dan har matsala ce ta sabani an fadada sosai shine malamai suna cewa shi mutumin maka ma zai iya umara ko ba zai umara ba mazaunin garin maka wasu malamai suna ganin baya umara saboda shi already a cikin haram yake wanda zai umara kuma wanda zai fito daga wajen haram shi yasa wasu malamai suke ganin in ba mutumin maka zai umara sai dai ya bar garin maka ya je wajen maka ya sake dawo shine kamar hadisin da zai zo na ali wannan tambayoyin an hakura da su duka za su zo a babubukan su insha Allah na san dai babu yana da fadi duka za su zo kowanne da ake gan tambaya akwai babubukan su da za su zo za a samu daidai gaba irin wannan in gane ko wallahu ta'ala na saka sai zan kamar yanzu inda ke fara za a samu mutum bai taba zuwa aikin haji ba amma kuma ya je umara su kuma ya kadiyon sai to wannan yana cewa za ka samu mutum bai taba zuwa aikin haji ba amma ya je umara wannan yana koma matsalar cewa ita ma umara kamar yadda aikin haji yake wajibi ita ma wajiba ce gane ko wasu da ba akan haka cewa aikin haji ai wajibi ne akan kuwa. to haka nan umara ma wajiba ce wannan fatawa ce ta wasu malamai kamar malaman hanabila amma wasu suna ganin cewa umara sunna ce in gane ko ba wai wajiba ba ce saboda hadithin buniyar islamu ala hamsin ko shahadati Allah ila ila anna muhammadar rasulullah wa ikamis wa ita'i zakati wa saumi ramadan wa hajjil bai ba ce da umara ba gane ko hakanan mutumin da ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan dokokin musulunci a kansa da ya ce Allah ya rubuta mishi aikin hajji ya ce hal alayya gairuhu ya ce la babu illa an taɓawa amma wasu suna da wasu hadisai da suka tabbata na cewa ita umara din wajiba ce amma dai ta fi ƙarfi a cewa sunna ce ma'ana ba wajiba ba wasu na ganin wajiba ce amma sunna ce mutum ya yi umara suna ganin kamar yadda ake hajji yake wajibi haka na umara take wajibi don haka wanda ma'ana abin da yake da shi bai kai ya yi aikin hajji ba sai dai umara to ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba da bi sai ya je yi din a lokacin da ya samu kuma iko sai ya je aikin hajji in gane ko tunda akwai bambanci tsakanin kudin umara ma da aikin haji umara kana da kila hudu, ko 500 ko shida zai kai ka aikin umara ka je ka dawo amma aikin hajji sai an ce miliyan 1.600 har ma kusan miliyan 2 ake cewa to kaga ba kowa bane zai samu wannan ifa haka wanda yake da ifan da yake ganin zai je umara dan kar ya rasa duka guda biyu to fabiha wa ni'ma sai je umaran shi in gane ko daga bayan ya sami dama Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabil hada mastata ilayhi sabil wannan ai bai sami ikon bane yana da ikon ya umara ne kawai to zai je umaran ba alifi wallahu ta'ala a'lam alaikum assalam na eh, wannan yana yana yana koma zuwa ga abin da ya fi masa sauki an gane ko idan ya ga mafi saukin kila dan yanzu mafi saukin shine gari a wajen mafi yawa daga mutane wannan ka bashi masalan bai sai inda zai da ita ba saboda haka idan yi haka dan ya sawaka masu wanda za su bada ma'ana ya cire masalan shi da kanshi ya sa a nika ya mai da ita gari sai ya cire ya bayar wannan babu laifi dan zai zama sawaka ne ga wadancan nan wannan babu laifi ina gani saboda ya zama sauki dan duk wanda ka bashi masu ya sake yin wannan aiki musamman kamar masa in ka ba mutum dole sai ya je ya nika din ya ko kuma ya je ya siyar kila wani yana da bukata in gane ko yana iya ba da kowane ko dai ka bayar da shi a matsayin garin in kana da garin ma'ana yana nan kamar misali wanda yake da garin saman bita ko yana da garin masara a jiya gidan shi yana iya bayar, in kuma yana da tsabar abin kamar masarar yana da ita yana iya baya duka yana iya cirewa babu babu laifi wallahu ta'ala a'ala na ƙarshe tambayar ƙarshe in aka aikin haji ne ku bari akwai ya kai kusan shafi arba'in da wani abu ne kawo ne za aikin haji yawa na ƙarshe kenan ha sai ku yi hakuri sai ya sa wannan babu laifi babu laifi amma dai gaskiya abin da ya fi zama shine ya zama wajibi a kansa in yayi haka min babu ihsan na biyayya ga iyaye to babu laifi na tallafa musu dan ko an ce mutum bayi da iko to sai wani ya bashi ko ya biya masa to ikon kenan an gane ko kuma wannan kila gabatar da iyaye ne wannan shi ma zai zo a gaba kaɗan babi shi yasa na ce ku yi hakuri da tambayoyin nan za su zo duka shin shi aikin haji ma'ana wajabcin shi akan ma'ana da gaggawa ake so ka yi shi ko kuma ana so ka jinkirta shin idan mutum ya samu ikon nan ana so ya yi shi ne da gaggawa ko kuma ana so ya dan jinkirta zuwa wani lokaci to kaga akan tambayar ka kaga ya jinkirta kenan ko wanda shine fatawar wasu malamai cewa aikin haji ko da ya waje ba akan mutum na iya jinkirtawa amma zuma malamai mai suka ce a duk umarnin Allah da ya zo dai ya zo ne to ka yi shi akan gaggawa ne saboda ba ka san cewa in ka gaggauta din ya riga ya zama yanzu wajibi a kanka in ka ki sai zuwa gaba sai ka zo ka mutu to ka tafi da bashi ko to ga kenan yin shi a gaggawa ya fi haka in ka samu din za ka iya shi wajibi shine ka gabatar da kanka dan shine ya zama tilas a kansa su bai zama wajibi a kansu ba dan ba su sami iko ba in gane ko saboda haka kai ne yanzu ya zama wajibi a kanka wallahu ta'ala a'lam